Illa أصحاب yamin. amma ban da muminai su ba za a kama su da zunubansu ba za a yafe masu saboda abin da suke da shi na ayyuka na gari.